Kwanaki ga kuma wani bidiyo na yawo na malam isa ali fantami tsohon minista kusan mutum kan mulki ba magana kan shi amma in ya sauka to yana halatta ai magana kan shi ban sani ba tsohon kasan ne ko sabo ne tsohon bidiyo ne ko sabo ne yana maganar calbi yana gyara jan calbi ya fito yana maganar calbi cewa da sun yi zafi akan matsalar calbi amma yanzu sun gano jan calbi baya da laifi Tun tunda an dauke ta kawai abin kirga duk da yi da hannu shi ya fi to wannan magana ina gaya ma malam isa ali fantami cewa yaudara ce yaudara ahli sunna ne malam ali isa fantami ya sani wannan magana yaudara ce ga sunna yaudara ce kuma ga ahalin sunna abin da kake kai da game da tambi shine daidai wannan canjin ra'ayi da kai game da canji kuskure ne jahilci ne domin ina cewa na rantse da Allah babu hadisi guda ingantacce tabbatacce da ake faɗa ake jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ake jingina ma sahabban manzon Allah ko ake jingina ma tabi'ai na irga tasbihi ko ta halili ko ta kabiri? a bayan sallah ko wajen sallah da ya tabbata da isnadi ingantacce in ko akwai shi ina kalubalanta malam Isa Alifantami ya zo mana da bayani na ilimi ilimi asaratan min al-ilm qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin yazo muna kan hanyar malaman hadisi cewa ga wani asari ko daga annabi ko sahabi ko tabi'i tabbatacce ingantacce wanda ya nuna halaccin a kirga tasbihi ko tahmidi ko takabiri na bayan salloli ko na wajen salloli da annawa ko da alhasa muna kalubalantar malam Isa fantami yazo muna da wani dalili akan calbi Jiyar ta taɓa kasancewa a can baya cikin magabatanmu abu na farko kenan abu na biyu muna ƙalubalantarsa ya zo mana da tarihin calbi a duniyance a mabiya addinan ɓata waɗanda su ne suka fara calbi ya ambata ma mutanen Najeriya tushen calbi muna ƙalubalantar Malam Isa Fantami ƙalubalantar ta uku ya kawo mana cikakken sunan calbi da larabci wanda shi ake amfani da shi zamanin annabi shi ake amfani da shi zamanin sahabbai shi ake amfani da shi zamanin tabi'ai shi kuma ake amfani da shi a wannan zamani kalubalanta ta hudu Malam Isa ne, gaya mana dalilan malamai na Saudiya malamanmu da suka ce yana halatta yi amfani da calbi matukar an ɗauke ta a matsayin ad matukar an ɗauke ta a matsayin abin kirga kawai ba a matsayin ibada ba waɗannan malamai me madogaran su me dalilin su domin da yawa akwai malamanmu a Saudiya sun ba da fatawar in ana jan calbi a matsayin ala a matsayin wani abun kirga da kake neman ya taimake ka kawai ya baka adadi tsayayye in a wannan matsayi ka ɗauki carbi to babu laifi malaman mu na Saudiya da daman su sun faɗi wannan akwai bin bas akwai Muhammad Salim al akwai akwai daban-daban kuna san Sun ya kalli dalilansu har ya bari wannan bidiyo ya game Najeriya ya karfafa yan bid'a ya kuma bakanta ma sunna rai kamar yadda irin wannan ta faru ga malam Dr. Sani Rijiyar Lemu shi ma ta fara da wannan magana ya bakanta ma sunna ya da da ma yan bid'a muna kalubalantar malam Isa Fantami ya ci gaba da jan calbi ya samo calbi mai tutaye ya dinga ja duk da ya ce a yi da hannu shi ya fi dole yaudara ce yaudara ce ga ahli sunna inda wani can ne ya faɗa wanda ba a kirga cikin ahalin sunna ba mu damuwa lamun ba zai ɓace ba amma mutumin da ake dandana shi sunna yake kuma dandana kan shi ga sunna illa ce aibi ne babba ya zo ya warware abin da yake sunna ahli sunna har sun mance da kalar calbi sun mance da ganin calbi ma a masallatansu yanzu da kaga wani mai calbi a nan bako ne yau ya fara zuwa haka duk masallatan ahli sunna suke haka an raya sunna an tabbatar da sunna ka dawo kamar da mutane ruwa alhali canja mun ji wa'azinka kana goyon bayan yan ikhwan su Salman al-Auda kana kiran sunayensu a kasan nan kana karantar da yaranmu? mu wanda ba san su waye Salman al-Auda ba su waye Samar al-Hawali su waye yan ikhwan a Saudiya kazo kana sai ko koda su a ƙasar nan dan zaman da kai a Madina kuma ka zo kana ta koda wasu abubuwa wanda bugu da muka girme ka da zuwa ƙasar da karatu a ƙasar mun fi ka sani da ƙasar take amma ka zo kana da kamba kanka game da ƙasar da kamba kanka game da jami'a da kuma wasu malamai wanda ba su ne salafawa ba kana gida da su duk muka kau da kai dan girman shugabanci da mukami da kake ɗauke da shi to amma yanzu baka kan wannan kujera magana da kai magana ce ta lasifika magana ce ta fili amma da kana da matsayin da ba za a yi magana da kai ta loudspeaker ba to haka kalubalen malam Isa Ali Fantami game da calbi an samu na wa'annan tambayoyi ka kawo mana asalin calbi a musulunci in akwai wani isnadi asari tabbatacce daga magabata na tushen calbi ta asalin annawa ko alhasa ka kawo mana isnadi ka tabbatar mana da shi in akwai wani malami cikin magabata da ya tabbatar da jan calbi ta hanyar annawa ko alhasa ka kawo mana sannan kuma malaman mu na Saudiya da na ambaci sunayensu da suka ce in an ɗauki talbi kawai matsayin abun kirga babu laifi kawo mana su akan wannan in ba haka ba ka ji tsoron Allah ka dawo akan abin da kake kai sun abin da yake bari wai yana Saudiya da suka mutum na shan taba suka zo su kwace su kashe su yi wane ne wanda ka gaya ma wanda bai san Saudiya ba dan uwa Saudi Arabia wallahi malam musamman bakin haramin Makka da Madina Allah yana ya sanya mashaya taba tsoro wani irin mutum kaga yana shan taba in dai kusa da harami ne wallahi ka an mika hannu ka kwace ta ka kare ka take wallahi bai ce ma komi dabi'a ce ta kasar in dai area harami ce makka ko masallacin annabi wani dan rakube a gefe yana shan taba kana da dama ka zo ka kwace ka yar ka take ka wuce komi bai ce maka ba wayoyi kwanta mi wata dubara ce yayi ba ari ne society na kasar haka yake kana da wannan damar in dai taba ce calbi ce kan za kwace ko ta kowa wanda za a yi rigima da kai kwarai amma in dai taba ce suna da wannan da shi mun wani zafin kai kafin ma ka je Saudiyyar mu mun riga ka kuma wannan aikin mun riga ka yin shi saboda society ne ka zauna cikin shi zaka koyi irin waɗannan abubuwa din duk da kuma ba daidai bane da annabi ya ce mara aminkum munkaran falyughayyiru bi yadihi ai wannan ba na kowa bane ba kowa ke da mai kwashi ta ba kare ya zubar ba ba aikin kowa da kowa bane da ka ganta ce ma kai kai kana alfarin kai ka sa manzon Allah dan doka ba ta hannunka ka da ikon kai wannan magana annabi ce kai in baka iya dan wannan aikin ma naka bane na shugabanni ne sannan wanda za ga na shan taba area harami ko area masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka da sulta akan shi ba yaron ka bane ba matarka bace ba ɗalibin ka bane a jami'a balle ka ce kana da wata dama akan shi abin da yake da iko da akan shi shine fa in lam yastata fa bi lisani bare fa bi lisani abin da yake iyawa kenan sannan da Allah a koma makaranta da akida daga farko karanta da lissafin addu'o'i da aka yi a masashin annuru da sauran tafsirai to ya dan isa haka a dan juya a koma makaranta da akida ita kadai ce mafita sai mu hadu malam Isa Fantami